الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور يقول yake tabbata ga Allah mai kowa mai komai ga ga misali ubangijin yi muna neman taimakonsa muna neman rahamarsa muna neman jin kansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da sharrin kawunan mu bayan haka muna wata salati zuwa ga babban jakada shugaban halitta masoyi ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da duk waɗanda suka kurakusa zuwa gaban kiyama ya kuma da Allah kamar kanda muka yi muku alkawari cewa lokaci ba kamar ka ɗauka lokaci ya kure malaminmu wanda ce dama na shi na ashar muhammad sani rabin alkalami dodo na yan bida dodo na yan bida wanda ya ce bibiya facebook ba inda za ka bi akan facebook face ne ka halda bidiyonsa na karatu da ya ce bayarwa na ranti da martani sa'annan kuma da bulala da ce ma yan bidiya Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya zama masa jagora malamin muhabbi kuma shi ne dattijo a shekh Muhammad Umar Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa Allah ya ja lafiyarsa Allah ya sa su rike mu zuwa nisa ba da bata lokaci ba maudu'in da za mu tattauna a wannan yammaci shine al-mudawamatu ala amal da kai za mu je zuwa ga babban malamin mu Ashaq Muhammad Rabi al-Kalami yi muna fassara me ake nufi da al-mudawamatu ala amal da kai kafin mu shiga cikin mawdu na wani tafadar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

kowa bai kuma cikin ikon salamun ce wasu da kaddara wasa ya kaddara saduwan ma a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana ta asabar wacce ita ce lahadi kai wanda ita ce farkon lahadi bayan sallah mune wa Allah godiya bisa haka sannan wannan zama na Allah ya sanya albarka sa Allah ya ba mu ikon fadin daidai ta gani amma da na ga fahimta daidai da kuma sauraron daidai ku da za ku yi aiki da daidai Allah ya mana kafin a shiga cikin mawuyi an yi min tambaya dangane da abin da ake nufi da almuda wata alkhairi fassararsa da hausa shine ne dawwama a kan ya kasance ba lokaci ɗaya ne kawai za ka yi alkhairi ba bayyana kuka sani cewa cikin ramadana akwai ibadodi da muka rinka wanda mafi girma shi ne azumi da kuma a akan lokaci cikin jami da kuma sauran ayyuka na ciyarwa na sadaka na kiyamun layi wa titin wannan muhabara shi ne haska wa ɗan uwa ai abin da ake cewa waiwaye a nan tafiya to wannan ayyuka kada mu basu a baya sa za mu da Allah madaukakin sarki yana faɗi dangane da hikimar da ta sa Allah ya wajabta mana azumi shi ne samun takawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai Allah ya ce la'allakum tattaqun Allah ce ya wanda suka yi imani an wajabta azumi gare ku kamar yadda aka wajabta waɗanda sai kafin sai Allah ya ce la'allakum tattaqun don ku samu takawa wato ashe hikima dai yin azumi da salloli da ibadoli da bakwai? shi ne mu dawwama alamar mun samu wannan takawa ke za mu ga kuma ayoyi cikin alƙur'ani Allah yana yaban bayi wanda suka dawwama akan wani aiki na da'a gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗi a cikin suratul ma'ani Allah ya ce alladhi lahum ala salati Allah yana faɗo irin sukofi na ayyukan bayi sai Allah ya ce Allah ne huma ala salati dai su ne wanda suke dawwama kan sallolin su suke wato bawai suna yi bane lokaci wani lokacin ba sa yi ba kuma ba sa aikatawa bane suna yi dindindin kamar yadda imamu Sa'adi ya faɗa haka a cikin tafsirin wannan aya yace ai mudawaruna alaiha fi a bi shurutiha wa mukammilatiha yace ai suna masu dawwama ne akan sallolin cikin lokutansu kamar yadda muke a ramadana da ta hanyar cika sharaɗin waɗannan na sallah da kuma abubuwan da sallah ba ta cika sai da su yake cewa dai su kamar la ya fa'ala ba laisu kamar ya fa'ala ba wai suna kwatankwacin wanda baya ba bane gaba daya aw ya fa'ala ma waqtan duna waqti ko a yana yin sallar wani lokaci wani lokacin baya yi ba su ba aw ya fa'ala ala na naqis ko kuma yana sallar akan wata fuska tawayayya baya gode ma malam kalmi Allah saka mai da alkhairi yanzu na ga mutum ya kai da makowa abin da za a kai shi mutum ka dawama akan aikin alkhairi kowane lokaci ko wata yanayi ka samu kanka haka ne bayan Allah tabbaya kuma ta wani yanzu za mu koma zuwa ga babban malamin alkalami na za mu koma zuwa ga malam za mu je zuwa malam wannan al'udawa ta da wama akan aikin alkhairi akwai sabubba akwai matakaiya akwai hanyoyi da za ka bi ya yi maka sauki ko ko ka iya ka dawama akan aikin kirki za mu zo malam ya ambato mana sababi na farko ko ɗaya a cikin waɗannan sabubba shine tambayarsa na farko na والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم malamin mana kalami ya yi bayani game da al'adawa ta kai da goma a kan alheri musali cewa wasici ne na allah lokacin sarki ya yi ma annabawa annabawa allah ya musu wasici cewa su da goma a kan allah lokacin sarki ne ya bai ajiye mu da lokaci na hutu ba mun zo ne mu bautata ma Allah dare da rana mutuwa da zuwa shi yasa a cikin ababen da ake son mutum ka yi ne ka kasance mai dawoma a kan alheri a mutuwa ya zo maka wasici ne da Allah ya ma annabawa waɗanda su suka fi dukkan halittu duka waciya game da abin isa alaihi salatu wassalamu Allah na ce muna wa awsani bis salati wal zakati ma kuntu hayya ya ibn wasici da sallah da zakka matukan na cikin rayuwa kenan wannan nuna mana matukan kana raye ba ka da lokacin hutu ba ka da lokacin da zaka ce a'a bari bari kamar yadda zaka same yawancin shaba cikin azumi ana bautar Allah amma bayan azumin shi ka gani shi ka daga koma kuma gidan jiya to ba haka ba ne ban za ka bautata ma Allah ne cikin lokacin ka duka shi yasa Allah ya ce ma haddan Muhammad sallallahu alaihi wa abu da rabbaka hatta yatiya kal yake. ka bautata ma ka har gaskiya ya zo maka gaskiya shi ne mutuwa shi yasa ibn ya yace wa yustaqallu min hadhihi al-ayati al-karima أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا آية تنا نونا من cewa sallah da abin da ya kama da sallah na zakka da hajji dole ka yi su matukan hankalin ya hada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin buhari imran ibn husayn cewa annabi ya shigo ya iske shi yana sallah da yake sallah a kwance yake sallah ko shi gida yake sallah ya sa matashin kai karkashin sa annabi shi fiske wannan matashin kai shi wurgi da shi ya ce mai in fadabtar biya sanya ta hanya wa inna a jalisa wa inna a alajar ne hadisin da na ke karantar da mu yana karantar da mu mutum na mota ta Allah cikin kowane layi Wasu wasiki ne da Allah lokacin sarki ya yi da ɗan farko ya yi da ɗan ƙarshe saboda shi mu ba masu bautar azumi ba ne mu masu bautar Allah in ya mu masu bautar Allah ne halayyar da muka kasance ciki cikin ramadan to ya iske ko bayan ramadan da kuma kasance ciki shi yasa yana daga cikin ababen da ake so mutum ya yi game da dawoma na iyali a gudanar ta alkhai kasancewa wasu ci ne da aka yi wa annabawa aka yi wa aka yi wa musulmai duka baci daya ba ka da wani hulike ko ba ka da hutu hutun ka ne ka dan kanka kara cikin ba ma ba na masha Allah Allah ya saka da na ku tabbata ku tambama kan aikin kirki yau ka sani ba kasancewa wasu ne wasu ne da Allah ya ba annabawa haka ne ko kuma haka masu yi kokoro da su mu dawwama kan aikin kirki kamar kan da muke yi cikin ramadan ga kwazo ga imani ga kai ga hawa to ka tabbata bayan azumi kuma da irin wannan kwazo da aiki alkhairi malam ya mutu muna sababi na farko za mu koma zuwa ga alkalami shi ma ya ba mu sababi na biyu wanda ke taimaka wa mutum ka dawwama akan aikin kirki na na daga cikin ba wanda malamai suke kawowa waɗanda suke sawa mutum ya dawwama wurin aiki na alkhairi shi ne farko kyakkyawan niyya wato kamar yadda muka sani wannan asali ne na tabbatar da wannan tafsiri na ibada da Allah ya nema a wajen bayi za mu ga cewa wannan shi ne ke kyakkyawan niyya Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah ya ce ba umarci bayi ba ba? ce don su bautata wa Allah mukhlisina lahu din Allah ya ce suna masu tsarkake bauta gare shi haka Allah madaukakin sarki ya ce fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ya kasance yana kwaɗayin haɗuwa da Allah gobe alkiyama Allah ya ce ya yi aiki aiki na gari kada ya yi tarayya da ubangijinsa ya yi kyawun niyya ya yi ikhlasi wanda sharaɗi ne na karɓar aiki ya sa ku yi kyakkyawan niyya sababi ne wanda zai taimaka mana kan mudawwama akan wannan aiki na alkhairi kamar yadda za mu ga cewa haka akwai hadisai da yawa akwai ayoyi da yawa wanda Allah lokacin sarki ya yi ishara gare su cewa in dai ana kyawun niyya to mutum zai tabbata akan wannan abu wanda yake وإن أنك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره كما قال الله لو كنت سيدي وأنت محمد كهبوا sai Allah ce yuri na waje suna fuskantar fuskar Allah wato suna yi saboda neman yardar Allah kaga wato neman yardar Allah shi yasa suke wannan aiki akwai kyawun niyya shi yasa kuma Allah wace sarki yau manzon Allah wasanci da ya hakurkuntar da kansa game da wayanda suke da irin wannan niyya shi yasa daga cikin asbab waɗanda suke janyowa mutum ya a akan aikata alkhairi ne kyakkyawan niyya kuma kyakkyawan niyya yakan sa Allah ya yafe ma ko da kuskure kai a cikin aiki ko da aikin nan samu waya. wanda sai sa Allah ya karba ma wannan aiki saboda niyyar ka kamar yadda maza sama ke faɗi cikin hadisi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum sai fara sa zuka saboda nan ne mahangar Allah sannan Allah ya ce wa a'amali shi yasa wannan sababi ke nan wanda zai taimaka gurin al-mudawa wa al-khair na har kafin mu ci gaba yaya ake ɗauka ko ake daure kyakkyawan niyya shin za ka zo ka saya kawai ka ce Allah mu ne da wato ko dai za ka ce ya kai Allah na ɗauka kyakkyawan niyya zan maka aikin gobe. cikin dangane da niyya kamar malamai suka tabbatar kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar za ya ayyuka kuma duk abin da ke cikin jumla tana tabbatar da shi abin da baya ciki tana kore shi kamar manzan Allah yana cewa ma min amalin illa wa yattaqi ilan niyya babu wani aiki face yana bukatuwa zuwa ga niyya ko kuma idan ka ce innamal a'malu binniyat al'amal suka ce mutta akwai khabar ɗinsa kuma kaddara shi ake ai innamal a'malu ma ya koyar da sallah a gaban sahabbai kai ran da ya tashi a kan gumbar ya yi kambara kowa yana kallo ya yi karatu na sallah ya yi hukuki zai yi sujjada ya sako da baya da baya ƙarƙashin gumbarin da ya yi sai da ya yi haka ya ƙara komawa ya ƙara maimaitawa bayan ya yi sai ya ce bayan ya yi sai ya ce sallo kamar a aiki kuni musalli ya ce ku sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to da haka ma'anar rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wurin niyya ba ya ce wai a nawaitu ada'a salata kaza kaza a babu wannan shi sa wannan ke nuna a fahimtar manzon Allah a koyarwar manzon Allah ba ka da bukata wai ka zo kana gaya wa Allah zan yi aiki kaza saboda Allah kafin ya halice ka ya san za ka yi aiki adadin sandoni da za ka yi ku za ka yi da dai ba za ka fara da ni ba Allah ya sani shi yasa wani sama malaman suka ce waɗanda suke gaya wa Allah niyoyinsu akwai mula da zato ga Allah kamar yadda Allah ce sarki yake faɗi a cikin suratul hujurat Allah ya ce kul atu'allimuna Allah bi dinikum shin Allah za ku rika sanarwa addinin na? wanda Allah da za ka gaya wa ya تجعر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ما لم يسكت السر شيء أبدا كدرس أيضا الله يسعيش أخفى شيء أبدا بكاو ما الله يسعيش شيء سالي أتكيشي manzan Allah shi ya faɗi wannan abu da cewa akwai kuskure na fahimtar waɗansu malamai na fito ko rashin fahimtar maganarsu kamar akwai wata magana ta imamu shafi wanda ke faɗi cewa ana buɗe sallah ne da ambatan Allah wayansu sai suka dauka ambatan Allah nan shi ne a ah, ka zo ka ce da waitu kaza kaza kaza wanda kuma wannan ba shi bane da maka dai a takaice babu inda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kunta niyya shi yasa niyya bigiran ta a zuciya kuma haka hatta da kai musamman cikin malikiya idan ka dauko al muqaddimatu isiya ko kusa ka duba cikin wato fasali wanda yake magana a kan farillan sallah a farillan alwala ya ce fasulun fara'idul wudu'i sab'atu ya ce al'ula ya ce al'iyyatu ya ce wa ma'adda al'an bigiran taniya shi ne a zuciya sai ya ce bayan wuyi bi kalbi inda nasil wani Ka kowa da karatu ya ce bayan wuyi mutum ya yi niyya wurin alwala sai ce bi kalbihi da zuciyarsa kaga ba da harshen sa bake shi yasa kuskure ne wannan Allah ya ya sa Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka ma malam da alheri da wanda wannan haske da dubin yawa da ya haska mana game da mutum kafurta niyya wannan bai tabbata ba kyakkyawan niyya ana hukunta sanya a cikin zuciya ka yi aikin kirki sa'annan ka dawwama tabbata a kai Allah ka tausaya muna yanzu za mu koma zuwa ga malaminmu tambayarsa na biyu saboda ba lokaci a gurguje da shi sabubba da ce sa duka da dawo maka aikin kirki ga ya kamata su ba masu ɗimbin yawa kamar goma ko sha biyar kuma saboda karancin lokaci za mu takaitu da wani shi je ta wani bangare wani shashi kuma a cikin almudawamatu ala amal kai ana tambayar ko na shi ne shi tabbata akan aikin kirki shin tana da wani amfani idan tana da wani amfani muna son karɓa misali ɗaya cikin amfani da mutum ka ta samu na alhamdulillah kamar yadda mana dukkanin ya yi bayani game da almudawamatu ala kai amfanin da zai bayar shi ne duk wanda yadda kuma kan yin alheri yau da kullum to zai kara mai imani zai kara maka imani mai alheri mai ibada mai bautar allah dare da rana shi da wanda bai bautar allah da za su da ba wurin kowa saboda shi ta alheri da a akan alheri zai kara maka imani kamar yadda ka sani abinda ahlu sunna wal jama'a kuma yana da cewa to a lokacin da ka dawwama akan yin alheri farko amfanin da zai baka shi ne zai kara maka imani kamar yadda ya tabbata cikin hadisi Abdullahi bin Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaihi ce ka gaskiya mutum ba zai kushe yana gaskiya ba har a zana shi wurin Allah da gaskiya kuma kai da ke gaskiya yau da kullum yana shiryar da kai ne zuwa ga alheri alheri kuma na shiryar da mutum zuwa ga aljanna kaga ina sadaka gaskiya da makamanninsa yana shiryar da mutum zuwa ga zuwa ga aljanna me zai sa ka aljanna shi da imani kenan ga. imanin ka na ce kenan yin alheri yau da kullum a akan alheri yau minhum man yakunu ayyuhum ba ma'alihi imana shaka ce Muhammad fa amma ladina ba fa zadatu imana wa ya yastabshirun Allah ce Muhammad amma ladina a karu idan abin da aka saukar maka saboda imanin su ce imanin su kuma ya karu saboda bin annabi sallallahu alaihi wasallam ka suke da alherin da suke ce ya kara musu imani saboda shi a takance kai da ke alheri yau da kullum ba za ka kama da mai bautan Allah cikin abada da karo ba bayan abada in ka ci gaba da imani ci gaba da bautan imani ba za ka kushe ba kuma imanin ka na karuwa har Allah ya da kai Allah ya yarda kai za ka ji shiga aljanna shi yasa kan saura wani cikin magana a kana ta kama wa mawa na masha Allah kenan mun san amfani da muke samu idan mutum ta dawama a kan aikin kirki aikin alkhairi shine za ka karu da imani to Allah ka ba mu imani na yi imani na tabbatar ba wani daga cikin mu da nan ko da ya zo wannan masallaci ba ta daina son karuwar imani to mu tabbata mu dawama kan aikin alkhairi dare da rana kan ku zamana masu kwanta ma Allah cikin wata mai alfarma wata ramadana kare ramadana ta shige amma ubangiji mai ramadana shi yana na aiki da ya mutu yana an kowane lokaci yana gani ka ya san yanayi da ayin da kake ciki za mu koma zuwa ga alkalin shi ma ya ba mu amfani na biyu da mutum za ka samu idan mai dawwama imani eh da za ka samu na daga cikin amfani da mutum zai samu in yi ya a kan aikata shi ne mutum Allah zai nesantar da shi daga kasancewa cikin waɗanda suka gafara daga Allah wanda zukatansu suka ƙeƙe shi wanda daman kamar yadda muka sani cewa wannan rashin gafara daga Allah wannan shi ne ke nuna hikima na halittar ka ya tabbata saboda ba masu ake kullum ya zamanto yana da alaƙa da Allah na bauta wanda shi ne asalin hikimar da ta sa ya zo duniya kamar yadda Allah ce wa ma karfafin jinna wal isa illa ne ba a mutum da aljan sai dan bauta to daga cikin dawwama akan aikin alkhairi zai sa ka tabbatar da wannan hikima shine ka dawwama baka san baka zama to cikin gafarannu ka kana gaban Allah ba baka bar Allah ko da yake kana tare da Allah ko da yake kana bautata wa Allah shi yasa za mu ga wani sahabi da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah inna shara'i al-islam kan kasrat alayya akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah sharuɗin musulunci sun mun yawa da aka ga yaron wani wanda zan rike kankan mai kai sai maza su rama yace masa la ya zalu lisanuka raqaban min kada harshen ka ya bushe yana ɗanye daga ambatan Allah kamar manzon Allah yana gaya masa ka dawwama akan aikin alkhairi wanda daga cikin aikin alkhairi akwai ambatan Allah sai ce to kada harshen ka ya bushe yana ɗanye daga ambatan Allah shi yasa daga cikin wato rashin gafara shi ne dawwama akan aikata alkhairi shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce dukkanin wanda yake yin zikiri azkaru sabah wal masa' na manzan Allah yake yi to wannan ba za a rubuta shi cikin gabanin ba har saboda ya dawo yana ambata Allah ko da yaushe akan wannan aikata alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki yake fadi dangane da waɗanda suka rakkana da barin Allah Allah madaukakin sarki yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya kasance cikin su Allah ya ce wa dhkur nafsaka nafsika tadarruan ودون الجعل من القول بالغلو والآثار سألت ولا تكن من الغافلين هذا الله يتي واذكر ربك في نفسك كأمتي أبين كتكرنك تضرعا كذا بكنكن لكي ودون الجعل من القول كما ما ينبين وانا مغنى سألت بالغلو والآثار da safiya da maraice sai Allah ya ce wala takum minal ghafilina kada ka zaman to daga cikin rafkanan to taimakawa dawwama akan aikata alkhairi zai taimaka ma kan ka zaman to daga cikin gafalallu wanda musulci ne Allah ya yi manzan Allah kuma mu ma mun shiga ciki mu ne ma asali Allah ya sa mu dace Allahu akbar Allahu akbar kina har yanzu amfani na biyu da mutum za ka samu a cikin mudawama ko ku dawama kan aikin alkhairi Allah zai kau kai daga barin masu warafkana waɗanda za su kasance kafararru za a ce a ɗage wa a zira cikin mun zafi ko ba kuma a cikin ce ba ka zama warafkana ne za a je masallaci kana wani harka gaban ana aikin alkhairi kana ta wani duniya to duka ka kasance cikin kafararru Allah ka kiyaye baki daya allah ya saka ramadan da alkhairi a guje lokaci na tafiya za mu koma hanyar zuwa ga malam shi ma ya kara mana haske ya ba mu misali na uku da mutum za ka samu idan ka dawama a kan aikin alkhairi a lokacin da mutum ya dawama a kan alheri amfanin da zai bayar annaha sababun mahabbatin na zai zama sababin da zai sa Allah ya soka kada goma a kan alheri yau da kullum to za ka kai munzilin da allah zai suka to ba abin da kuma dan adam yake nema ya kai soyayyar allah ya tabbata a cikin hadisin kudusi ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى Ba باوانا ana ba zai عباده yana ibada. Yana nafin filo har kuso kenan abin da zai haifar amfanin da za ka samu a cikin dawamar yin alheri shi ne allah zai suka kaga allah ya suka kuma duniya kuma su cika wallahi kaman ba cika ba saboda kana tare da allah in ka samu yadda allah ka huta in allah kuma ya soka to shi zai jibinci al'amarinka ka duba zamanin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wata mata da ake cira rubeniya na da rubenaki ita ta kari yani haƙoron wata bai wakanta bayan ta a haƙoron hukunci ya zo ya kai wurin annan muhammad a kan sallallahu tabbatar cewa gaskiya ita ita ta iya haƙoran wanci saboda shi ne za a yi kisas za a yi ramuwa annabi an bayan an wani lokacin nan shega anas nata ya ce ba zai yarda a karye haƙoran ƴan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kitabun lahi al kisas hukuncin Allah shi ne kisas ya saboda Allah ce a sinin ta karye haƙora ita ma karye haƙoranta to amma shi ga anas ya ce wallahi ba zan yarda a karye haƙoranta ba annabi kuma ya ce a'a shi ne an zartar da hukuncin Allah ana haka kaga anas ya yi rasuwa ko bai rasuwa ba masu diya ɗan ruwan ita wanda aka karya haƙoranta gabanin shi suka ce mun yarda ba za a karya haƙoranta ba kuma mun fi mata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce inna min ibadillah law man law aqsama ala allahi la abara yace na ne da Allah yana daga cikin bayan Allah wadanda masayin su da za su yi rantsuwa su ce Allah yi ne kaza wallahi rantsuwa ba zai zama fara ba shi Allah ya cika su wannan rantsuwa me ya kawo haka Allah ya so su soyayyar Allah zai kai wannan kashe ko dai kahuri ko amfi ko fasiki ya rantsuwa Allah ba ruwansa da rantsuwansa saboda shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ashasa marfumun bil abwab lau aqsama ala allahi la abata yace ina da yawa zaka ga wani ba a san shi ba malam halittar sama ne da can malam kansa ya tsiro jikinsa launa ba kowa ba da wurin Allah amma saboda kusantarsa ga Allah da zai yi rantsuwa da shi Allah ya ji kamar rantsuwa me yasa saboda dawwama ga alheri amfani da zai ba shi kenan ka san kuna fahimta Allah ka fahimta da idan mun fahimci cikin tambayar da muka yi karɓo ko jawabi da ta baya kenan mutum idan ka tabbama kan aikin kirki ka samu wani matsayi za ka kusa da Allah to amma za ka ga wasu ibadar su ibada ne amma suna rantsuwa su ce an yi kaza ko gobe kiyama mun ke zuwa ne mun doki zuwa ne mun yi kaza mun yi kaza waɗannan su ma sun kai wannan matsayin ne ko da burga da suke to shi shi al'amarin lahira ba wanda ya yi sai kuma kirje a kai al'amarin lahira kun ma atumi ma yi faɗa ni ba wala ba wanda ya yi salahima ya ce zuwa kai sahabi ya ce ba a dan muhammad yana yi ba a dan hidima annabi ya ce rawosa ya ce san roƙe ni ya ce ba annabi warafatatu ka fi janna ina neman kusanci bukantaka da kai a cikin ɓarta shi a ya ce awa mai yana ne ba za ka roƙi wani abu da ba wani ba na abin da ya ce ba za ka roƙi wani abu da ba wani ba ya ce ruwa za ka shi kawai da ke shi ne ya ce sai ka san abu da na da kuma ya koyi kaga da ni ne shi ce wani minista da ke so ko a kusantar da ni ko a ba da kuɗin zakka ko mene amma shi ce kuwa zaka shi kadai ne da kasance manzon Allah ko ta sahabu ga da na karanta hadisi da na yi mamakin sahabu kaga shi batun duniya bai da shi ba da ni da kai ne aka ce roƙa wani abu aka ce a je da ne ko masara je tara kuɗin zakka ya ce kuwa zaka shi kawai so shi ne annabi sama da wasallam shi ce ka taimaka da yawan nafila a cikin dare bana wannan karantar da mu cewa shi lahira ba wanda ya isa ya buga kirji ya ce zai iya yi maka kaɗa annabi muhammad da ya tsara dantinsa ya ce ya fatima binti muhammad salini min mali ma shiti fa inni la ughni anka ya ke fatima ba da ya ce ya fata ya tsaya wani ce ce bintu muhammad ɗan muhammad ya hankaka maka ya ce ke roƙe ne cikin dukiya na baki amma ka ke bautata ma allah da lahira ba zan iya kula da kuɗi ba saboda shi al'amarin lahira daban kuma wani ya ce kuka je zan yi maka zan baka tushe jani ka guje shi saboda nesa ranar kowa a takasa wallahu ba. masha Allah akbar akbar Allah ya saka ma malam da alheri a kurkuce kuma har yanzu za mu koma zuwa ga alkalami muna son da kara haske ko amfani na hudu da mutum za ka samu idan ka dangana a aikin na daga cikin amfani wanda za samu idan mutum ya dawwama a kan aikin alkhairi shi ne wani tausayi da jin kai da sauƙi na shari'ar musulunci wato idan mutum ya saba yana aikata aiki sai wani uzuri ya zo ya gindaya wanda wannan uzurin ba iktisami ba ne to allah maɗaukacin sarki bisa tausayinsa da jin kansa tun da ya ba yana yi a sauran lokuta to allah zai ba shi lada na irin wannan aiki mai saba yi hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce idza da al-abd aw safa kutiba lahu ma kana ya'malu qiman sahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba bawa ya rashin lafiya kai ne kana biya mallai ko ne sai ga shi wani lokaci ya tashi ka fase wani lokaci ya riske ka Allah ya jarrabe ka da sharri da rashin lafiya ko kuma kayi tafiya wanda a gida kake sai ka kasance a halin tafiya manzan Allah sassan ba ce kun bawa irin wannan yanayin ya zo masa ya yi rashin lafiya ko kuma ya yi tafiya za a rubuta masa wannan abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da yake gida ba cikin yanayin tafiya lokacin da yake lafiya ba lokacin da ba shi da lafiya ba sauƙi ne na shari'ar addinin musulunci wanda tun da ka saba yi ka da wani abin to ba kai asarar lalanka shi sa ko wani bawan Allah wanda kullum yakan kuma wannan tambaya na shekarar kuma sai ya yi duk shekara sai ya yi Allah ne ya jarrabe shi idan bawa ya azurci rana ɗaya saboda Allah to Allah zai nisantar da shi gabanin jahannama malamai suka ce tsawon tafiyar shekara saba'in waɗansu suka ce aya wata saba'in waɗansu suka akwai dai bayani na malamai da yawa to ko da kwana saba'in ne in kai azumi ta tazararka da jahannama zai kasance tsawon kwana saba'in aiko Allah ya yi ba to irin falaloli da suke cikin azumi cewa Allah ya ce dukkanin ibada aikin ɗan adam nasa da ya ce illar sau. fa inna li wa ana ajizi bi to irin wayannan fadaloli da yake ji sai ki shiga damuwa duk shekara sai mun tambaya malam yanzu wannan fadalan ya wuce ni ina ji ana ibadoti ana faɗin fadala sai in ce masa bai wuce ka in ce duk abin da ka gani ana samun Allah kai maya ba saboda ai abu ba kai ka ne wa kanka ba shi yasa hatta ka ga mata waɗanda suke cin al'ada bai kamata su rinka damuwa ba saboda bisa ka'idar Allah ne ya kawo Allah kuma shi ke ba da wannan lada shi sa to mutum ya kasance kamar yadda manzon Allah ya faɗi idza marida al-abdu aw safara kutiba ma kana ya'malu qiman sahiha idan ba ma yi rashin lafiya wanda Allah ne ke dora ka kake dora ka ba ko kuma ba ma yi tafiya yanayin tafiya ya zo masa to za a rubuta masa ladan abin da yake aikatawa lokacin da yake lafiya sa kai kaga wannan wani fa'ida ne za ka samu kada ka dawwama a aikin alkai wato ladan ka kan same shi ko da ba kai aikin ba shi ne wanda daga cikin fawadi Allah ya sa mu Masha Allah, Allah ya saka mu malam da ke nan mutum idan kana da wani uzuri aikin alkai da ka saba yi Ba Allah kanka ya muka kauna kusan cewa kana samun lada a ya kamar dai lokacin da ka ce kai ka bashi Allah ya saka da kai za mu koma har yanzu zuwa ga malam shi ma da ƙara mun haske da ƙara mun bayani har yanzu game da amfani da mutum za ka sami sa idan ka dawo a kan aikin kirkina. yana daga cikin amfani da mutum zai samu iya da goma cikin yin alheri iya sababu ni na jati fi shagari sababi ne na tsira a lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa amma kada kuma wannan alheri lokacin da za ka shiga cikin sanani za ka shiga cikin damuwa lokacin da ba ka da kowa shi allah allah sai saka wannan lokaci shi yasa yana daga cikin imfani za mu ba misalai guda misali da farko hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila allahi fil rahani ya rufuka shirka ka san allah cikin wadata zai sanka ka a lokacin da ka shiga cikin tsanani kenan yin cikin alheri amfanin da zai baka shi ne ranar da ka shiga matsuwa Allah zai san in ka daga hannu ka san ka jira Allah tun da ya san kowa amma kana kusa da Allah zan baka misali daya annabi Musa alaihi salatu wassalam ku duba lokacin da yayi gargadi ba mutanensa mutanen suka ci imani da su ya roƙa musu azaba mutanen suka ce na azabar da zo ba za mu kashe ka ya bar gari saboda gudun ka suka shi bayan ya ya shiga cikin jirgi ya shiga jirgin kisan na da sauƙin san mutanen jirgin suka yi da shi aka wulga sa aka wulga sa a cikin mai jirgin teku kihi ya haɗe shi ya shiga wurin shigarsa ce ya gane cewa ne ya yi laifi ce ya ambata sunan allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu da zalimin shi aka yi ce fa laula annahu kana musamman ne la labitha fi batnihi ila yawmin su. in ba dai ya kasance yana ambaton Allah ba tun yau bai zo ba da zai dawoma a cikin cikin kifin halayen tashin kiyama cewa kuma suka ce a lokacin da kake dawoma a cikin alheri in ka daga hannu sha baya an samu ka kenan ka ga nan in ka shiga masu ba wani babu amma a cikin sarrafa da suka gabata bai da ake komi shi azumi azumin na kan da hannu ayyuka azumin na kan da hannu banda shi kuma iya je business ya dawo arzikin shi ya kasa shi in ribar shi ya kasa shi in ya kasa shi ce ne ce ne gidan ya yi sadaka ya kuma ya kara cikin sa yana nan cikin tafiya ibn kafir ya kawo shi cikin tafiya shi rayu suka tsaye shi suka ce shi kashe ka ina arziki ka shi ba su sai suka ce shi kashe ka ku cale abu a ci aka kai suka ce shi ce to za ku kashe ni ku bar ni ya yi raka abin haɗu da suka ce yi maka yana sujada ya ce shi na manta da dukkan wani abu a Qur'ani shi ayar da Allah ke cewa amma yujibu al-muttara idza da'a wa yakshifu da maimaita shega wani da ke kan ya zo eh she kashe wani gabara zai ba da kai ya wuce ce na cira masa ce ya kai wani kai wanzon wane ya ce ni wanzon wanda ka cira ne ya fi gudu kamar da ya shiga cikin matsuwa ya cira allah allah ya amsa na biyu har yanzu wani kuma ya kama a haka cikin salaf shi ma aikinsa kenan business sadaka ya samu riba shi ya kasa shi ya sadaka da daya ya sa cikin kanta da yana cikin saha da jakinsa ana cikin tafiya jakin kamar shi ya tuntube ya fadi ya mutu cikin saha na ya mutu kuma shi mutu ba ya da ruwa yi ya ya kusantar da kusanta da kai da da jaki kai cita yana faɗin haka sai Allah ya rayu mai da wannan jaki ya hau jaki a kwana a tashi a kwana a tashi shi ne ke bakin garka ya yi sallama matan ta fito lale lale jira ku sauke kayan kan jakin da ba na wani hawa haka ba ana fitta waɗannan kaya a kan jakin da jaki da faɗi ya mutu kuma. wannan nuna kana kusa da Allah a inda zai karfi maka ya yi ne kashi da wasu ma kada ya mu Allah zai karfi Allahu akbar Allahu akbar Allah ya isa ka bi malam da kai idan manyan zuru ana karantar da mutuwa mutum amfani da zaka samu idan ka ba ka tsanki kirki yana da ciki a lokacin da za ka shiga cikin kunci lokacin da za ka shiga cikin halin kakalika lokacin da madaukakin sarki sai yau ya yi kaɗe ka da kirinka a cikin wannan yanayi da kake jirgin. kai zama mutum za ka sa Allah ne kawai lokacin da kai zama mutum kawai kana tare da Allah ne a lokacin da kake cikin kunci da ka samu walwala da wadata sai ka ba da bai Allah ka tausaya mana ina ga tambayar da kace game da amfani da mutum za ka samu a lokacin da ka gaba akan aikin alkhairi za kankanami bar ya ba mu wannan jawabi na karshe kafin mu shiga bangare na hukuna na daga cikin amfani da za a samu a kan dawwama kan aikata alkhairi shi ne usulul hatima kyakkyawan ƙarshe wanda abu ne mafi tsara cikin rayuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace wa inna a'lamu لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين يسبق عليه الكتاب لا يعمل بعمل أهل النار فيدخلها حقا هو وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث من زال الله صلى الله عليه وسلم لن يموت ذاك بينا أيكي أيكي إرن لأن الجنة har sai tsakaninsa da aljanna bai zamanto sai zirayi sai ka gani tafi ya riga ya gare shi sai ya aiki irin da ta sai ya shiga kama to in yadda ruwama yana yin aikata alkhairi ko da yaushe to Allah ba zai manta da shi ba kamar yadda malam ya bani cewa a'a ka san Allah lokacin da kake cikin tsanani in ka shiga wahala sai Allah ya kula da to wanda ya dawwama akan aikata alkhairi Allah zai arzuta shi da samun usulul khatima kyawun ƙarshe kamar yadda malamai suke cewa al'umur bi khawatiniha al'amura ana izina ne da ƙarshe a me ka cika shi yasa manzo sallama ya ce man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda zancensa na ƙarshe ya zama to la ilaha illallah sai shiga aljanna saboda ya cika akan kyakkyawan abu shi yasa ake faɗi cewa man shabba ala shaikin shabba alayhi wa mai shabba ala shaikin mata alayhi dukkan wanda ya taso a wani abu to za ka ga wannan abu in ya zama to ya taso yana yi yana yi yana yi to za ka ga cewa ya saba da wannan abu kuma ya saba da shi sai ya mutu a kai kamar yadda daga ciki waɗanda za a inuwanta a inuwa na Allah shi ranar da babu wata inuwa sai da Allah sai ta Allah shi ne saurayi daga cikin mutane bakwai nan manzan Allah sallallahu akwai saurayi wanda ya taso cikin bautar Allah kaga ya dawo ko da yaushe to wannan sakayyarsa ranar alkiyama ranar da ake cikin rana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya yi wa'anna su tafi rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawna atana al kullu muddatin amma arda'at وتدع كل ذات عمل su kara, wa ma وما bi su kara wa, lakin na الله يتي layi shari. Allah ku mutane ku ji tsoron Allah wanda lallai girgiza na tashin alkiyama wato abu ne azaba ne mai tsanani Allah ce ranar da zaka ga mai shayarwa tana wance kali da abin da take shayarwa mace mai ciki tana haife abin da ke cikin cikinta a wata ayar Allah ce za ka ga yaro karami yana furfura Allah ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli mar'in min yawma idin sha'anin amma daga ciki dawwama akan aikin alkhairi sai Allah yace ce wannan rana saurayin da ya taso cikin bautar Allah shi duk tsananin da ake ciki da rana da rata zo dab da dab da kwakwalen mutane su ringa tafarfasuwa kamar ka sa ruwa akan wuta yana tafarfasa dukkanin wannan tsanani wanda tsayuwan ma tsanani ne to in mutum ya dawwama akan aikin alkhairi to za ka ga cewa Allah ya cire shi daga wannan zafin rana daga wannan kunci da tsanani Allah ya inuwantar da shi a cikin inuwar al'arshi sa'annan kuma kamar yadda na faɗi husnul khatima yake janyowa an ka dawwama akan aikin alkhairi saboda mutum baka sani ba yaushe zaka mutu inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kai baka sani ba shi yasa in ka dawwama akan aikin alkhairi to ranar da Allah zai karbi rayuwarka sai ya karbe ka kana aikata alkhairi, kaga kayi kyakkyawan cikawa ta hanyar dawwama da kai akan aikin alkhairi Allah ka samu dawwama Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka ma malam kalmi da alkhairi da irin da haske da ya bamu shine mutum da ka dawwama akan aikin kirki to ka za ta kyau ka samu kyakkyawan karshen ka ta fi farko kyau to Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarfi ba da ba lokaci ba na ga mun kare wannan gaba kenan za mu shiga gaba na ƙarshe saboda eh, ba lokaci sauran na tambayoyi biyu ko za mu ba malum mu eh, tambaya zuwa ga malam shine wannan almudawa mata ala amala kai da muke magana shi me ce taimaka ma mutum ka iya ka dawama ko me ne sababi abin da zai karfafa ka ka iya ka dawama kan wannan aikin na cikin abin da ke kara wa mutum ka a kan alheri shine kana gudun tsohon mana ma'ana ka san yadda karshen ka zai kasance ba saboda mutum kowa na cikin daibi ne ba ka san gobe ne zai faru ba to tun da baka san me zai faru gobe ba to ya kamata ka dawoma akan alheri shi yasa yana taimaka maka in dai ka san kana tsoron su'ul khatima ka ya zama mummunan karshe dai kana tsoron haka to ba abin da zai taimaka maka shi ne ya taimaka maka yin alheri saboda baka san me zai faru gobe ba zuwa an jima me zai faru ina za ka mutu kaka karshen ka zai kasance a lokacin da baka san me zai faru gobe ba to ya sa kana tsoro kakka mummunan mutuwa inda kana tsoron kuma kakka mummunan mutuwa to zai taimaka maka kullum kana yin alheri inda kuma kana yin alheri ba za ka yi mummunan mutuwa ba shi yasa Allah lokacin sarki ya ce wa an fi kumin ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Allah ce ku aikata nagarta ku ciyar da dukiyar da muka ba ku tun mutuwa bai zo muku ba kaga ranar da mutuwa zai zo maka zaka ce da an jinkirta ne kenan ranar da zaka nema a jinkirta ka da ka a akan alheri ne ba za ka nema a jinkirta ka ba saboda shi mumini yana mutuwa ana nuna mai takardarsa vizansa zuwa aljanna sai ce rabbi hannu sa'a a doke raina a doke raina kaga kayi cancawar mutuwa kenan saboda shi duk wanda ke tsoro sugun khatima kai yayi mummunan mutuwa to zai dawwama akan alheri ne saboda mutuwa suke kakan alheri shi yasa magabata sun kasance suna tsoro su'ul khatima yani sufiyanu sauri sufiyanu ya kasance yana kuka ya yi kuka ya yi kuka ga shi da sallah ga azumi ga zakka shi a tabbesa sufiyanu thauri wanda kuka duka ya yaushe ya ce a hafa an akuna fi mai kitabi shakiyya na tsoron cikin ummul kitab kan kasance mai mugun kai wani lokaci wani lokaci shi ce a hafu an uslaban iman na tsoron ka a fiske imani tare da ni nan wanda ke tsoron a fiske mai imani dole zai da goma kan alheri in kuma kan da goma kan alheri Allah ba a zalibin sarki ba ne bane inna la ajiyar ajra man sana amana duk wanda ya ta aiki kuma ba za a tozarta aikinsa ba saboda shi a akan alheri ya mai abin da zai taimaka maka shi ne ka yi makan kusko kaka zan kasance ina zan mutu cikin wani hali zan kasance shin zan kasance cikin muminai mutuwa zai iske ni ina cikin to wannan zai taimaka maka kai ne ka kasance allah madaukacin sarki ya siffanta waɗansu bayan allah allah ya ce yi tauna ma'ayyadu yadu zina yi tuna ma'atan wa qulubuhum wajila Allah madaukacin sarki yace wallazina yutuna ma atako wa qulubuhum wajila Allah yace wadanda ke an sadaka suke bayan abinda Allah ya basu wa qulubuhum wajila sa'annan zukatan su kuma na tsoro zukatan su na tsoro nesa suna tsoron su'ul khatima suna tsoron kan su mutu an fidda musu imani kamar yadda kowa bai san karshen shi ba ai kun ji kissa cikin salaf ahmad bin hanbal ya zo zai mutu ana ce mai kalmar shahada ya ce la ba'at sa'annan tukunna tukunna lokacin da ya farfado haka ce mai ahmad bin hanbal ana ce maka kai kalmar shahada kana cewa a'a tukunna ya ce ba da ku nake ba shaitani ke zaune kusa gare ni yana cewa mutu kan kafici nake ce mai tukunna tukunna kaga ce nan mutum ka ji tsoron su'ul khatima Allah ka ce yayi na Allahu akbar Allahu akbar Allah ya tsaka ma malam kai Allah ta kiyaye mu da mummunan karshe sa kowa ya dinga addu'a ka dinga tsoro mummunan farko ana kiyaye kowa saboda abin da ka mutu kai da shi za a maka sabu ina ga tambayar mu na karshe da zamu kuma da kenan za mu koma kan alkalin kuma shi ma ya ƙara mana haske abubuwa da ke taimaka ma mutum an yi jawabu na biyu malam ya ambata mana na farko za mu je alkalin ya ba mu na abin da ke taimaka ma mutum ka tarwama ka tabbata ka ajiye kirkina abin da yake taimakawa na gaba akan mutum ya dawwama akan aikin alkhairi shi ne ya san amfanin da zai samu kaga wannan dole sai da karatu ke kasancewa idan ka dawwama akan aikin alkhairi zai baka fa'ida kaza to wannan ke taimaka ma duk wahalar aikin tunda ka san fa'idar to wannan zai sa ka dawwama akai saboda me ka samu husnul khatima ka samu kyakkyawan natija da ƙarshe shi yasa za mu ga kamar yadda Allah ke faɗi cikin kisar khadiru da annabi Musa haka khadiru ke gaya wa annabi Musa yake ce masa wa kaifa tasbiru ala ma lam tu'ti bihi khubra yaya za ka iya haƙuri akan abin da kai baka kewaye da saninsa ba kaga inda a ce ya san abin na ƙarshe me natijar me kaza to da zai yi haƙuri ya jure har a ƙarasa tafiyar a ƙarshe amma me ya janyo annabi musa yake ta tambayar wannan khadiru me ya janyo saboda bai san abin ba inda ya san abin ba shi da bukata a ya tambaya ko amma da aka zo gurin yaro ya ga ya kashe yaro ya yi tambaya ya ci a'a ya za ka kashe yaro tsarkakakke ba tare da ya kashe rai ba aka zo aka suka nemi a sauke su a matsayin baƙi aka yi sa'annan gashi kuma wani garu zai waɗi ya ce a shiga aiki aka zo jirgin ruwa kaga duk wannan rashin sanin abin shi ne ya sa ya kasa yin haƙuri haka kuma ya ce masa wa kaifa tasbiru ala ma lam bihi khudra da haka to wannan zai nuna cewa lallai sanin samara amfani da kuma kewayewa ga abin da yake na alkhairi na natija na sakamako da ke cikin wannan dawwama akan aikin alkhairi zai taimaka maka dawwama kamar yadda za mu ga wannan yana buƙatar ilimi yadda ne bayani da farko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne farilla ne akan dukkanin musulmi saboda ilimi ne zai nuna maka dawwama akan aikin alkhairi ilimi ne zai nuna ma i kaza ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi saboda kana da masaniya a ƙarshen sa akwai kyakkyawan abu shi yasa annabi sallama ya faɗa haka shi yasa za mu ga tsoron Allah wanda da shi ne ake samun aljanna za mu ga ya tabbata ga malamai ne kawai haka Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai masu tsoron Allah a cikin bayi sune malamai amma nan wani kada ya ce to mu ba ma tsoron Allah a'a wanda ya san abin da Allah yake so ya kuma dawwama a kai ka san abin da Allah yake so kuma ka aikata to wannan Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min min ibadihi ulama kamar yadda Allah yake faɗi cikin suratul bayyina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم jannatu عدن tajri min tatar an'aru khalidina fiha radiyallahu anhu wa radu an sai Allah yace zalika liman khashiya rabba haka duk da aka lissafo a baya aljanna koramai da dukkanin abubuwa Allah sun tabbata ne ga wanda ya khashiya ga ubangininsa. shi kuma khashiyan nan ga Allah Allah yace masanansa ne kadai suke da shi kuma da shi ne ake shiga aljanna shi yasa to sanin amfanin da zaka samu zai sa ka dawwama akan aikin alkhairi ka san ba kai asara ba kamar mutumin da ya san in ya tafi kasuwa zai fita da sassafe ya tafi da asuba ya ta sammako a hanya abubuwa ya ta haɗuwa da abin da baya so amma zai yi haƙuri ya jure ga wannan kasuwancin saboda ya san zai samu wani sakamako da ya san aikin baban giwa zai yi in ya fita ba zai samu ba babu abin da zai kai shi kasuwa to kaga shi yasa wato sanin mahimmancin abin da za a samu in an dawwama akan aikin alkhairi wannan sababi ne da zai samu mu dawwama akan aikin alkhairi kuma daga ƙarshe kamar yadda dai nan a shama gaskiya duk wanda yake a shama ku yi haƙuri ba shi da hujja a wajen Allah wallahi wannan shine ba shi da hujja a wajen Allah saboda Allah ya azurta mu da malamin da ke kishin karantar da addini ni fa ku yi haƙuri dole in amayo abin da ke zuciyata wallahi zuwa da na yi na zauna a cikin ashama da kuma a masallacin ashama nan eh na ga wallahi masallacin ba wai kawai karatu ake koyarwa ba hatta aiki da karatun ana ɗabbaƙawa ga waɗanda suke cikin masallacin don abin da yake birge na haka in na zo zanga idan azumi ne na nafila akwai sanda nan na zo sai na ga ana ta azumi kafin ramadana cikin shawwal kawai in na tambayi wannan ya ce azumi nake in na tambayi wannan ya ce kawai sai na ga a ashe duk wajen haka ya saba haka kuma idan aka ce koyarwa ne malamanmu na sunna in suka zo daga can najeriya akwai malamin da ya gaya min shek kabiru gombe a ya ce fa alkanawi akwai sanda aka taɓa sauku a wannan akwai sanda aka taɓa sauke na a wata unguwa da asusuba kawai sai na tari mai taksi kawai na ce can a shama wato shi karan kansa ya san ba inda yake jin daɗi a sauke shi a ghana in dai bai ji shi a kusa da 'yan ashama ba 'yan ashama kuma shine malam muhammad shi ya sa malam muhammad gurin karantar da ku bai yi ƙasa a gwiwa ba gurin ɗabbaka karatun a aikace bai yi ƙasa a gwiwa ba da haka wanda yake a sha bani gani nake ba shi da uzuri ko ya ce ba a karantarwa ko ya ce bai san abin da Allah yake so a aikata ba gashi kuma Allah ya azurta shi da malamin da ke karantar da wannan ko ya ce shi bai san yadda ake aiki a aikata ba bayan gashi Allah ya azurta shi da malamin da yake yi a aikace shi sa to kaga wannan sanin wannan abin da Allah yake so kuma amfanin da za a samu zai samu dawwama akan aikin alkhairi kuma Allah ya azurta mu da malamai wanda suke karantar da mu muhimmancin abin kuma suke ɗabbaƙa mana shi a aikace to abin da ya rage mana kawai mu tsaya mu aiki da abin da suke gaya mana kuma mu koyi da abin da suke koya mana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka mana alkadami da alkhairi Ina ga sa na ƙarshe na ja hankulan mu zuwa ga ka san idan kai aikin kirkin nan abin da za ka samu gaba tana da tsada ba a samu shi kai tsada ba shi ka wahala shi ka daure da mara shi ka juriya ba ka da wani yake wani ya to a tare wani ya to tema wani ya to nisa masu barbace da ya san amfani da zai samu wani ya bar iyalinsa wani tana ma yau lahani in haka yana duban premier ne wani la liga wani bundesliga ya ɓata lokacinsa amma ka bar wa'annan abubuwa duka ka kana sauraron magana Allah saboda ta sa amfani da za ka samu Allah ya saka mai da alheri abin tambaya da karshe da zamu yi ba malamin mu zai kara mana haske saboda mun yi tambayoyi da ya kamata ya mutu ya samu na son malamin ya kara mana amfani na uku saboda ya zama mutum sa'an nan mu kulle idan akwai tambayoyi insha Allah za a saka tambayoyi ruwan bayan ya da haka insha to na yana daga cikin ababen da zai taimaka maka ka dawwama kan yin alheri shine al-ittisalu fil ibada ka takaita ibada abin nufi da takaitawa shine ka kakka doki abin da ba za ka iya ba kagan mu muna da wani ta'ada she kagan mutum dare daya she raka a talatin <laughs> eh, ana son mutum za ka yi ibada ka yi abin da za ka yi ya kai kullum mm. al'ibtisadu fil ibada ta kai ba a yi rana daya a bari ba ana son ka doki misali da za ka doki sadaka ne ka ce kullum ce na ba da one city na tabbatar one city ga ba zai gagare ka ba amma rana daya ka ba da 100 gana la'adda ba ka eh, ba ka aikin 50 gana jibi ana neman one city ma ba ka iyawa haka sallah haka azumi haka zakka ka yi abin da za ka iya ka yi kullum to wai yana taimaka maka ka dawwama akan ibada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ga can bayan masallacin ga wani ya jiya da aka dauri sha annabi ya tambaya masallaci kuma da ya jiya kuma aka ce ah, na zainab ne ba ta annabi muhammad to me yake wai tana nafila ne in ta gaji she ta dauri kanta tana tsaye annabi ya ce hulluha Kudu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha ya mallu hatta mallu ku doki aikin da za ku iya saboda Allah ba zai kasa ko da kosa cikin baku dada da shi lokacin da kuma kuka kasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda yanku na sallah shi yana jin bacci wai ka bar sallan ka je ka yi bacci kar ka kasance cikin sallan kana bacci haka je ka zagi Allah kai baka sani ba saboda shi aka ce ma annabi Muhammad ahabbul a'mali idan Allah aka tambaye su wani aiki Allah ya fi so yace adwamuha wa in qalla wanda mutum ke dawwama akai komin karancin sa da za ka yi raka'a gobe ka yi biyu jibi ka yi gata kai karuwa ne yake ya yi wanda dare ya kawai ya yi mafarki ana binsa da gatari ya tashi ya je ya yi alwala ya so ya buga nafila ya buga nafila ya buga nafila shi da kansa ma ka tambaye sa nawa kai ya ce wallahi bai sani ba na ta yi ne to gobe fa ya ce a wannan shi ne Allah ya yafe muna to ba haka ake yi ba a'a annabi Muhammad ya ce yani akfilu min al'amali ma tuteku ku aikata aikin da za ku iya saboda shi abin da zai taimaka maka shine takaita ibada cikin komi shi fahimta ne da takaita wajibi ne Allah kuma ya san za ka iya shi yasa ya ne ya wajen tamuna. sallan azafar sallan lasar wannan kaga da Allah ke so mu takaita bai ce azafar? mu yi raka'a hamsin ba la'asar a yi arba'in magriba a yi tarasha ka ce yi hudu hudu ga in ba da mun zama yan adam ba minti nawa za mu yi mu kare ka shiga ofishinka la'asar kuma minti nawa magriba kuma minti nawa saboda allah baya son mu da wahali. yuridu allah bikum al yusuf wala yuridu bi al-usr saboda shi ɗan uwa cikin abin da zai taimaka maka dawoma akan alheri yi aikin da za ka iya yi aikin da za ka iya ka takaita aiki cikin nafila ne sadaka ne alheri ne ka yi komi ka takaita shi to wannan zai sa yau da kullum kana yi ma ba ka san ma kana yi ba hmm. kana yi ba ka san kana yi ba alhali kuma kana samun lada shi yasa inda za mu takaita kenan wal ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka mu da alkhairi abinda suka karanta kuma Allah ya sa mu ji mu aiki da shi inda aka kuskure Allah ya yafe inda insha Allah zan fara kan sallar shi idan akwai tambaya ba wani tambaya insha Allah yanzu da muke so ne kowa ya sa wannan zama